وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله حق تقاته يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما بعد فإن الخطبة بمشيئة الله تتناول شيئا من محاسن الإسلام وكماله بأنه دين اعتنى بالإنسان بأكمله جسدا وروحا كما تسلط الضوء على طاعون أو مرض تفشى في هذه الأيام وكان لبلادنا نصيب منه ونسأل الله wal'afiya a duba da yanayin lokaci a takaice addinin musulunci addini ne da ya kula da ɗan adam baki ɗaya ya kula da ɗan adam ta fuskar rayuwarsa a ma'anarta ya kula da ɗan adam ta fuskar ruhinsa ya kuma da kula da ɗan adam ta fuskar jikinsa bayan ya koyar da yadda za a yi ayyukan da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah to kuma duk abin da yake maslahar rayuwa ta ginu a kansa addinin musulunci bai bashi ba kuma ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka musulunci ya kula da rai ta yadda duk wani sababi da zai sa a yi sanadiyar asarar rai musulunci ya hana ko da kuwa wajen hana asarar ran nan zai kai zuwa ga a tare wata rai a kawar da ita daga ban ƙasa don karta janyo asarar rai don haka shi yasa Allah ya ce wa ratul yi aidikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka saboda ba a so ku mutu so ake ku zauna ku bauta wa Allah ku mutu ku shiga aljanna Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan inna Allah kana bikum rahima sannan duk wanda ya kisa saboda tsoron kai ya ƙara yin wani kisan aka ce a kashe shi in yi da gangan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wannan a shar'u man na kenan a kuma shari'an mu ta tabbatar da haka wala kum fil qisasi hayatun ya ulul albab dan haka aka shar'anta jihadi fi sabilillah saboda tare zalincin waɗanda ba sa tsoron Allah wanda ba za su tsoron Allah akan ku ba za su iya muku abin da zai janyo asarar rayuwarku to gwanda a je a razana su a kakkashe su domin duniya ta zauna lafiya shi ma kuma duk da haka idan aka yi kisan gwargwado to kuma sai a kama waɗanda za a kama watakila a sanadiyar haka sarasuna a zauna lafiya to wannan ta fuskar tsayuwar rayuwa kenan da haka addinin musulunci ya bi dukkan wata hanya ta yaga ya kiyaye rayuwa ba don komai aka karfafa maganar shugabanci ba sai don ya zama akwai tsarin da za a kiyaye rayuwa duk shugabancin da ba zai iya kiyaye tsare rayuwa ba to ba shugabanci ba ne aka hana ko da ka ga wani abu da ba ka so na shugaba da jagora kakka zuga mutane su yi wa wannan shugaban bore saboda kar wannan abin ya janyo asarar rayuka aka yadda ma aka ritsa ka aka ce sai ka faɗi wata kalma ta kafirci sannan ka huce in ba ka ba a kashe ka to ya halatta ka furta ɗin don ka samu ka huce ka cigaba da wata Allah to babban abin da yake rike da rayuwa shine lafiya domin in ba ta to ba rayuwa kamar yadda ɗan zurgiwa ya faɗa ya ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke idan aka ce yau ba lafiya to babu rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Ubaidillah ibn Mihsan wanda Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Adabul Mufrad da Imam Tirmidhi a cikin Sunan manzala sun ake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gari a cikin ku a cikin gidansa ba shi da wata fargaba mu'afan fi badanihi jikinsa da lafiyarsa inda hukutu yaunihi ya samu abin da zai ci faka annama hifat lahu dunya bi hadasiriha to kamar an tara masa duniya ne gaba ɗayanta a nan duk wayannan abubuwa guda uku suna da alaka da lafiya domin a tsoratar da kai ta hanyar a taɓa ka ko a taɓa rayuwarka to ya zama baka da wannan matsalar mu'afar fi badani sannan ka ji ka motsa za ka iya tashi ka zauna ka iya motsawa ka je can ka dawo kana da abin da za ka ci domin in ba ci to akwai rashin lafiya to manzo Allah ta an gama baka ni'ima gaba daya ubangiji subhanahu Ta'ala wato ya yabi jiki mai kyau ya ma nuna mana cewa daga yana ɗaya daga cikin alama ta a zaɓe ka in jikinka yana da ƙarfi da kyau kamar yadda Allah ya zaɓi talut inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Allah ya zaɓe shi a kanku ina abubuwan da suke nuna cewa zaɓaɓɓe ne zadahu basatan fil ilmi Allah ya kara masa yalwar ilimi don haka zai iya jagoranci zai iya hango abin da baku hango ba in an hango masa kuma zai iya yin nazari ya sanya abun a inda ya dace wannan shi ma lafiya ce domin lafiya ba wai ta kunshi kawai sistem na ciki ba hadda abin da ya shafi wato gyara abin da zai iya saita kwakwalwa abin da ake kira psychotherapy shi ma lafiya ne sannan kuma Allah ya bayyana kararrawar jisim da lafiyar jiki yana da jiki wato wanda zai iya kazar-kazar za a iya zuwa ko ina da shi ba shanyayyen jiki ne da shi ba ba shi da wani aibin da zai iya kawo tasgaro ga lafiyarsa sannan aka nuna cewa daga cikin alamomi na a zaɓe ka a wani abu na rayuwar duniya ya zama kana da ƙarfi ƙarfin nan ku sai da lafiya ake samun ƙarfi kamar yadda ya zo a cikin kisar annabi musa alaihi salam ubangiji wata ala yake cewa وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يا أب قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين domin tace baba ka ɗauke shi ya ci gaba da mana aiki a bashi aiki domin wanda ya fi alheri cikin waɗanda ake ɗauka aiki su ne wanda suke da ƙarfi kaga sai ta fara gabatar da kuwa jismiya ƙarfin jiki saboda da shi ne rayuwa take da shi ake neman abinci alƙamin kuma wanda yake da aminci wannan ƙarfin zuciya kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa almu'min alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad wa fi kullin khair mu'mini mai ƙarfi malamai sun fassara ƙarfin da manzo Allah yake nufi farko dai ƙarfin jiki domin mai ƙarfin jiki ne yake samu yayi ibada yadda ya kamata ya fi a wajen Allah kuma Allah ya fi sonsa fiye da mumini wanda yake lange-lange wanda ba shi da ƙarfi duk da cewa wasu nau'o'i na ƙarfin ba za su iya shiga wasu suna ƙoƙarin taƙaice shi akan ƙarfin technology da aka ƙasashen musulman da suke da ƙarfin technology Allah ya fi son su fiye da waɗanda ba su da ƙarfi in wannan ma ya shiga sai ya zama bayan ƙarfi na zahiri ya shiga tunda al'aslu fil quwwati al quwwatul jismiyya asali in aka ce ƙarfi ana la'akari da ƙarfin jiki ne to idan ka ɗauki lafiyar nan barazanar ta ɗaya shi ne kamuwa da rashin lafiya ita kuma rashin lafiya a urfi da ma'ana ta ƙwararru da kuma likitoci da masana jikin ɗan adam sukan ba ta ma'anar wani sababi ne da yakan riski tsari na halittar ɗan adam ya yi tasiri mummuna a kansa wanda zai iya janyo rage masa wani abu ko kuma tafiyar masa da wani abu wanda wannan abin zai iya zama kaman koda rayuwa ce saboda haka a rashin lafiya iri daban-daban ce amma ubangiji su wata wata'ala bai kaddara rashin lafiya ba sai da ya kaddara yadda za a yi akuɓuta daga ita wannan rashin lafiya wanda wannan shi ya kawo batun abin da ya shafi harka ta likitanci ko magani la'alla wani yanzu cin aka sai likitanci ana nufin kawai idan cuta ta samu mutum ya je a bashi magani wannan wani bangare ne na likitanci amma al'imam ibn al Allah ya ji ɗansa da rahama a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa shi likitanci da kake ganin sa ga baki ɗayansa tun daga farkon sa har ƙarshe abu uku ne yace abu biyu ne yaqumu ala ruknayn ratinayn wa yatba'uhuma rukunun salisun min babi tabi'i la min babi asala yace abubuwa guda biyu ne sai a jona musu na uku shi ma ababi na rakia ba wai ababi na asali ba asali na farko shine alhimya rigakafi asali na biyu shine hibdu siha ba wa lafiya tsaro da ɗaukar matakai domin kiyaye ta na ukun kuma wanda shine dan rakiya shine al-istifrag bin cutar inda take a cire ta yace to idan ka dauki al-himya din ita kuma ta kasu so biyu akwai himyatun amma yajlibul marad a baka tsaro da rigakafi dan karka kamu da rashin lafiya yanzu ba rashin lafiyar lafiyar ka tsalo kamar yadda aka haife ka da karfinka da komai to bai kamata a matsayinka na mumini ka dinga rayuwa haka saka kai ba ba tare da kana ɗaukar matakin da zai hana ka kamuwa da rashin lafiya ba ga misalai nan da yawa manzala suna ke cewa idza sami'tum ba'unan bi ardin fala tadkhulu in kun ji labarin annoba ta barke a wani gari kar ku shiga garin saboda me himyatan amma yajlibul marad wa hadhihi lil asiha wannan tabbas ga masu lafiya kenan aka hana ka ɗaukar abinci ka dinga wa cikin ka don kai ya janyo maka rashin lafiya mazala su ce bi hasab ibn ad bi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna sulba dan adam ya ishe shi ya sami ɗan lomomin da za su cika masa kwaroron ciki don kai zai ta cin abinci ya ta ci kuma ya kamu da rashin lafiya mazala sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da mu akan idan dare yayi kada mu dinga sakin 'ya'yanmu kamar yadda yake cikin hadisin jabir ibn abdullah yace ce kar ku dinga sakin su ku dinga killace su in ma suna waje da zarar dare ya sauka ai maza maza a tattaho da su maza da ce wa aghliqul abwab kuma in za ku kwanta ku rufe kofa saboda ko ba komai in mutum mugu ya zo zai zai farba za zaka ji karar zai bude kofa kuma watakila in wata dabba ce ko wani abu in ta zo ta tarar da kofa a rufe kila ta koma kaga an baka kariya dan kan wani abu ya zo ya taba maka lafiyar ka kenan mazala ke cewa kuma duk wani abu da yake a buɗe na kwano ko ƙwarya ko batta ko tandawara ko sanhu ku rufe shi maza su ce auku siƙa auku siƙa wa ghafful ina ƙwarya ku rufe ta wannan kuma ku saka abu ku rufe mazala ce kai walau an tu'ridu alaihi shay'an in ma baka samu abin da za ka rufe baka samu wani abu ka dora mazala ce wazkur ismallah ku ambaci sunan Allah saboda ƙarfinka ba zai iya baka kariya kawai ba sai da taimakon Allah kaga wannan ana baka kariya akan abin da rashin lafiyar bata zo ba amma kama ma bar hanyarta kwata-kwata sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa khammirul ina ku samu abu ku lullube ƙwaryarku da kuke amfani da ita da abin da kuke alwara da shi da kwanan da kuke cin abinci wasu Allah ku ambaci sunan Allah sannan ku ɗaure bakin buta ita ma ku ambaci sunan Allah manzala ce fa inna fi sanati laila domin duk shekara akwai wani dare la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita aw wiqa'un laysa alayhi siqa aw wiqa'in laysa alayhi siqa illa nazala alayhi min zalika bala domin akwai wani bala'i da yake zauka a kowace shekara manzala bai faɗi lokacin ba bahaushe yana tamfa larabgana ya ce larabgana ce amma dai wannan canfi ne na bahaushe ko yaushe zai iya kasancewa manzala ya ce wannan bala'in baya huta kwano ko ƙwarya ko butar da ba a rufe ba face sai wannan nau'in na bala'i ya sauka a kai kaga wannan kamar da irin kan ya faɗa himyatan amma ya dilibil mara a baka kariya kan marashin lafiyar ta shi yasa aka ce mai azumi la'allakum tattaquna al-akhlaq ar-radi'a fatahfazuna sihhatakum wa abdanakum min at-ta'b wal marad wal ufunat domin ku samu kariya daga cututtuka sai zama lafiyar ku ta karu domin kamewa gabarin cin abinci yana sa lafiya kuma ka lura ka gani duk wanda ya taɓa zuwa asibiti in wata rashin lafiya ta same shi sai kaji an ce kakkaci kaza daina cin kaza in za a yi mutum aiki a ce kar a bashi kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai ibn aslam al'adawi daga babansa yake cewa babansa yana cewa maritu mardan shadidan na yi rashin lafiya lokacin sai na umar rashin lafiya mai tsanani fastad'a umar ibn al-khattab tabiban li hamani an at'am sai umar dan khattab ya kira min likita sai likitan ya hana ni cin abinci don a tsara lafiyarsa saboda abinci kamar yadda yake magani kuma yakan zama dafi yace hatta kuntu a wata min alhimya saboda tsabagen tsaro da aka ba lafiyata sai dai a bani dabino ina tsotsa kuma yunwa ba ta kashe mutum kamar yadda ci yake yawan kashe mutum mafiya yawan rashin lafiyar da take faruwa sakamakon cin abinci ne shi yasa ibnu rajab al-hanbali a cikin jami'ar ulum wal da yake sharhin hadisin miqdam ibn ma'adi karib Allah ya kara yadda a gare shi hadisin ne hasan ma mala ah, adama adama an sharran min batnihi yace lau a an-nas bi hadha al-hadith lama ila tabib da mutane za su dau wannan hadisin su aiki da shi da ba sa bukatar likita wala aghlaqatil maristanatu abwabu abwabaha da duka asibitoci da ake kula da masu tabin kwakwalwa ko rashin hankali ko kaza da duk sun rufe kofofinsu ba station wala attalati sayadilatu da kakinaha da masu chemist chemist masu sai da magani da su ma ba za su dinga siyar da magani ba saboda to ba kai rashin lafiyar ba ma ka riga ka bi dokar da annabi ya faɗa wannan ita ce hanya ta farko preventive medicine ko medical care tsari na a baka kariya kafin cutar ta faru kuma wannan kariya ana iya ɗaukar kowane irin mataki wajen ba da ita ne yanzu a zamanance aka samo hanyoyi na immunization domin a ƙara caje garkuwar jikin ɗan adam misali yanzu in masana lafiya environmental health scientist da su da duka takwarorinsu masu wanda alhakin abin ya shafa in suka gano akwai outbreak na wata rashin lafiya ko akwai hasashen yiwuwar a iya kamuwa da ita to babban abin da yake shi Allah ya wakiltawa alhakin baka tsaro a jikinka wato garkuwar jikinka la'alla ba taɓa cin karo da wannan rashin lafiyar ba za su iya cikin hanyoyi na kimiyya a samu wannan ƙwayoyin cutar a sa su a hanya ta kimiyya a lugwigwita su a yi musu yadda ba za su iya cutar da ɗan adam ba to sai a zo a yi gwajin su in an tabbatar da cewa sun kai gejin da za a iya sa maka ba za su cutar da kai ba to sai a dinga yi wa mutum ana yi wa mutum to su kuma garkuwar jikin dama a matsayin sojoji ne an riga an gaya musu cewa in kuka ga uniform iri kaza da kaza ku yaƙe shi to yau ga uniform ɗin sun sai su tashi sai su kai wannan abin farmaki to da sun gama da shi to sai su tsaya da zarar irinsa ya shigo ba zai sha ba kaga an baka himyatan amma yajlibul marad kariya ta biyu shine himyatan amma yazidu fi saqam yanzu ga rashin lafiyar ta shiga to amma ana so a tsayar da ita a iya ta tunda abinda Allah ya kaddara sai ya faru sai ya faru saboda sabubban kamuwa da rashin lafiya kamar sababin mutuwa ne da sababin arziki da kuma sababin rayuwa yadda ka san ana rayuwa dole za a mutu to haka zalika in rashin lafiya Allah ya ga dama ka kamu da ita musamman infectious diseases communicable diseases cututtuka al'amradun mu'udiya wanda suke iya yaduwa ba dole sai a cikin mara lafiya za a same ta ba zai yiwu shi mara lafiyan yana da ita ya tesa wa mai lafiya amma sai ta kara masa lafiya domin za ta sa wannan al-mudaddat na jikinsa wanda ake kira immune system immunity na jikinsa wannan garkuwar jikin nasa da ta shaƙi rashin lafiyar za ta tashi ta shaƙi rashin lafiyar kuma ta hana ta kataɓis to shi wannan mai lafiyar shi kuma zai iya cakuɗuwa da kai sai shi kuma ka ɗauka ta jikinsa babu wani tasiri da alamar cuta a tattare da shi amma kuma yana ɗauke da virus ɗin shi yasa mu zala sama ake cewa la magana a cewa cuta ta tashi daga jikin wani ta sauka a jikin wani ta cutar da shi ba wannan magana wala tsiyara ba magana canfi a ce in dai aka yi kaza to sai kaza ya faru to amma sai Allah ce walakin sirran min al-majdumi siraraka min al-asad amma in kaga mutum da ruwan kuturta a jikinsa hannunsa a yanke to ka gudu irin yadda in kaga zaki zaka gudu abinda manzo Allah ake nufi shine ka'idar kamuwa da cuta ba wai dole sai daga jikin mara lafiya amma inda za ka ƙara gaskata wannan koyarwa ta manzo Allah sallama yace in kun ji ana annoba a cikin gari kar ku shiga amma saboda hikima ta manzo Allah sai ce in kuma kuna ciki kar ku fita dalili saboda bincike na zamani a yanzu ya ƙara tabbatar da wannan hadisin cewa cikin daƙiƙa kaɗan da zarar annoba ta ɓarke aka samu outbreak na wata cuta to zai yi mutane da yawa sun kamu da ita amma Allah ya ba su tsaro da kariya saboda wannan antibodies ɗin da suke jikinsu to amma in suka fita suka cakuɗu da wayansu mutane to su da suke da lafiya kuma za su iya harba ta zuwa ga wasu mutanen don kiyaye lafiya sai shari'a ta ce to su ma kuma kasta fita. in ta kawa ba gwamnati ta saka matakan tsaro da jami'an tsaro da za su hana shiga da fita wannan duk ya halatta dole sai an ɗau matakin da zai zama lallai an dakatar da yaɗa cuta wannan kuma aiki ne na hukumomi kuma aiki ne na ɗaukun mutane shi sa idan mutum ba shi da lafiya aka ce ya taimama saboda gashi dai alma'u mawjud lakin fikum maradun yamna'ukum min istikhdamil ma domin a bawa jikinka kariya kan rashin lafiyar ta ƙaru sai aka ce wa in kuntum marda aka faɗa aka faɗa aka ce fata yamma musa idan tsayi ba idan ba ka da lafiya kakkai azumi ka ɗau dogon lokaci jikinka a gajiye yake hantarka ba za ta iya baka mazidin minal glucose da zai iya riƙe rayuwarka ba akwai barazana akan lafiyarka sai aka ce to fa'iddatun min ayyamin ukar a'a yanzu hajji ne ka ɗau harama ta umara kuma sannan ga kwarkwata ta yi maka illar da dole in ana bukata sai an acce kan tukuna domin bukharat ɗin ya samu a samu abin nan kamar da likitoci ke faɗa to sai aka ce shikenan ka aske kan naka in ya so fasidiyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kun ga yadda musulunci yake kulawa da abin da ya shafi al'amarin lafiya wannan shine abu na farko alhimya sai na bi hibdus siha kiyaye lafiya babu addini ko wata ƙa'ida da doka da ta bawa lafiya tsaro da kiyaye ta irin addinin musulunci wanda ba zai yi kan mimbari a takaitaccen lokaci a iya bayani ba sai na uku kuma shine al istifra wanda kuma duka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ɗauka za a ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ja hankalin mutane ya faɗakar da su kuma ya gina musu wasu ƙa'idoji. wa'anda idan suka riƙe wa'annan ƙa'idojin to Allah subhanahu wata'ala bisa ga kaddarawa kamar yadda ya halitta cuta to kuma zai kaddara musu samun kariya da gajartar wahala sakamakon wannan hanyoyin da suka bi suka dabbaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'una astaghfirullah alazim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd annabi sallallahu alaihi wasallama ba likita bane amma albarkacin wahayi da matsayinsa a wajen Allah ya sa Allah ya haska masa abubuwa da yawa wanda likitoci ma basu san su ba amma kuma duk da haka dan ya gwada maka halaccin idan abu ya faru ka saurari masana yasa da kansa mazala sama yana nemo likita ya duba shi kuma yana nemo likita ya duba mara lafiya in muka koma koyarwar manzan Allah sama za mu ga haka da ku a ce manzan Allah likita ne to a za a bukatar sai ya kira sai ce ku min kaza ku min kaza amma da sa'ad ibn mu'az aka jefe shi a nan uwar kansa a ainihin yakin khandak manzan Allah ya kwantar da shi a masallacinsa ya kirawo likita yana duba shi ma manzan Allah kuma yana duba shi yana zuwa yana dawo haka kuma sahabbai suke na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne likita ba a don haka addinin musulunci ya tsora mu akan turba mai kyau ta kula da lafiya da kuma tsare lafiya ya zama wajibi sai mu kula da wannan a kwanan nan a wannan satin ko 'yan satistikan nan muke jin rahotannin barkewar ko kuma bayyanar cutar wani zazzabi da ake kiransa zazzabin lasa wanda suke ce masa lhf a turance lasa fever wanda dama a tarihin lafiya na duniya najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake yin wannan zazzabin da najeriya da gini da central africa yawanci dai ƙasashen garba Isirikiya. ina jin ko da sierra ne in ban manta ba wanda asalin sunan cutar ma ya samo asali ne daga wani gari da suke faɗa allahu alamu kamar yadda yake a rubuce a jihar borno a najeriya tun 1969 ko 1950 a bisa saɓanin da suka yi wajen dawwana tarihin wanda an ce sunan asalin garin kenan kes ɗin da aka yi babdinsa a wannan garin yasa aka kirawo virus ɗin da suna lasa wanda asalinsa yana faruwa ne daga ɗera ɗera ne ke ɗauke da wannan virus ɗin to a dama alhamdulillah mu musulmai Allah ya shar'anta mana haduwa duk sati domin mu faɗakar da junan mu akan abin da shafi addinin mu da mu kuma aka wajabta mana dole sai mun zo masallaci ranar juma'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi bai iyakance mana dole ga abin da zamu tattauna a hudubar juma'a ba bai kuma ware mana cewa dole ga iya yadda za ta kasance ba saboda al'amura suna caccanjawa ba abin mamaki bane kaga ana tattauna akan abin shafi tattalin arziki akan mimbari ba abin mamaki bane kaga ana tattauna akan lafiya ko akan wani abu da ya shafi zamantakewa shi yasa abin da ake so dan adam in zai zo masallaci ya ƙaddar cewa yana so zai zo ne dan ya karu a duniyarsa ko a lahirarsa ko a duniya da lahira gaba ki shi yasa babu alkhairi ga mimbari idan ya zanto ba zai zama fitilar da za ta dinga haskawa al'umma me ya kamata su gani a gabansu ba a daidai ina suke a yanzu duniya fa da lahira gwargwadon kudura da damar da ake da ita to alhamdulillah wani abu da muka ji wanda kuma kowa ya ji a rahotanni sun nuna cewa an samu asarar rayuka har zuwa yanzu dai bamu samu adadin rayukan ba amma a nan jihar Kano wanda a yanzu ita ce aka fi cewa abin ya faru mun ji rasuwar kusan jami'an ɗakin lafiya kama daga kan likitoci zuwa waɗanda suke taimaka musu kusan mutum biyar watakila al'amarin ya ma zama ya fi haka nas'allahu salamata wal afiya to abubuwan da ya kamata mu nazari a kansu abubuwa guda hudu ne na ɗaya dai ni addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wannan likitoci a cikinsu akwai Dr. Habib Allah ya gafarta masa da rahama hafizin alkur'ani ne kuma mutum ne mai jajircewa duk wani abu da ka sani na taimako na addini na waye duk da shi ake yi ya koyar a nan makarantar ihya Usuna ta masallacinmu na gwammaja tun wani lokaci kuma yana likitan amma bai daina komai na addini ba shi ke jagorancin kungiyar likitoci musulmai ta kano wanda yadda rahotannin suke nunawa kamar ma bayan aikinsa da ya zama wajibi hadda nau'i na taimako a shiga da ya cikin kes ɗin kuma Allah ya kaddara ya zama shine sanadiyar rasuwarsa to da shi da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ɗan uwan musulmai ubangiji Allah ya sa su a aljanna Allah kuma ya gafarta musu ragowar likitocin da zaka gane su har izuwa yanzu da yawa wasu in za su tafi Aminu Kano a ce an ji labarin akwai cutar lasa sun kauracewa asibitin wasu wasu suna ciki ma suna jinya haka za a tattara mara lafiyan a gudu amma ko a je in ka je za ka tarar da akwai likitoci kuma suna aiki kuma har a wurin da aka yi wafatin abin ya faru ana da ta ɗaukan matakai a hakan kuma waɗanda ake zargin sun kamu da ita an killace su kuma mutane ne da suke kula da su din da haka akwai sadaukarwa a cikin al'amarin muna roƙon ubangiji Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye rayuwarsu kuma Allah ya saka musu da alkhairi da yawa likitoci suna aikin da yafi karfin kuɗin da ake ba su likita yana ɗaukar jini kaga yana ƙwalla saboda yana tausayawa mara lafiya an yi ba so ɗaya ba so biyu mara lafiya zai gaza biyan kuɗi wani lokacin wasu likitocin ne masu imani za su haɗu su haɗa masa kuɗin ko su rage masa wani abu yadda in ka je asibiti ka da ɗan kayan ka da kyau za ga mutum ya garzo ya miƙo maka kati yana kuka zai ce test aka rubuta masa yadda za a nufe ka haka wani likitan ake nufarsa akwai likitocin da an san ma aka nufe su kawai za a iya samun biyan bukata wasu su yi da alfarmarsu wasu kuma su yi da aljihunsu to muna fatan Allah ya tsare su ya ƙara musu hikima da jajircewa wajen ganin cewa sun ci gaba da kula da mutane abu na biyu a wato muna roƙon ubangiji Allah ya tsare mu ya kuma kawo mana ƙarshen wannan cuta wacce a yanzu hukumomi sun tashi tsaye wajen ganin cewa an daƙile yaduwarta kuma alhamdulillah zuwa yanzu ba mu ji wani rahoto mai tsoratarwa a kan cewa yunkurin da ake ya ci ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimaka mana abu na uku na kusa da ƙarshe shine ya zama wajibi a gare mu mu buɗe kunnuwanmu mu kasa kunne mu ji wata irin shawara likitoci da masana lafiya suke bayarwa mu haɗa da malaman addinin da Allah ya basu basira suke iya gane irin waɗannan abubuwan ko ta hanyar tambayar likitoci ko ta hanyar su ma suna da ilimin da su da masu maganin gargajiya da aka yarda da su domin musulunci ya lalatar da mu akan cewa fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun wannan ba a iya fatawa ba hatta akan al'amuran da suka shafi rayuwar mu kun ga dai yadda muka dan ba da misali akan yadda musulunci ya kula da harkar lafiya sosai da gaske saboda haka ya zama wajibi mu kasa kunnan mu duka abin da suke ba mu shawara akai cewa na ɗaya dai mu kula da beraye dama shari'ar musulunci ta yadda a kashe mu manzala sa ce khamsatun kulluhunna nafasi akwai dabbobi guda biyar dukkaninsu sun fita daga hukuncin gamamman hukunci na dabbobi fasikai ne yuqtalna fil hilli wal haram ko da ihrami a jikinka in ka gamsu ka iya kashe su Allah zai baka lada wanda a cikin su akwai ɗera da haka shi jinin jininsa ya halatta a sa masa maganin ɗera a fesa masa abin da zai iya mutuwa a bi shi da dutse a jefe shi amma ka kula ya zanto kana yi saboda Allah ne ba saboda mugunta ba saboda aljanu sukan yi shiga bera to kar ka je kuma ka je garin neman gira kuma a rasa ido ko ba haka ba akwai mugayen aljanu amma in dan Allah ka nufa to ko aljani ne bai isa ya cutar da kai ba wannan kenan a kula sosai a kashe beraye sannan abu na biyu ba koyaushe ne da zarar ka kashin bera zaka je ka nufe shi da hannu ko ka yi mu'amala da abin da ka san cewa akwai kwantar na beraye a wurin ba ko ya ake zargi to a shawarci masana ba unguwar da babu chemist da masu karanta lafiya ko da likitoci in babu likitoci ba a rasa irin wa'in abu a dinga tambaye su su kuma da Allah su yi kokari su yi haƙuri jihadi ne su dinga taimakawa suna ba da shawarwari sannan mu kula da tsafta kar ka yi komai sai ka wanke hannunka kada a dinga barin kwanuka a buɗe saboda abin da likitoci suke faɗa da masana lafiya cewa mafi yawan waɗanda suke kamuwa da abin suna kamuwa da shi ne bisa rashin sani saboda ɓera ya zo cikin dare ɓera ya san harkar dare dare abokin bera ne sai duk kun yi bacci zai zo garin neman abinci ko neman wani abu ya taba wani abu ko ya lashi wani abu sai kuma ya bar muku virus din a jiki tana kashe mutane cutar nan fiye da yadda cutar HIV take kashe mutane saboda haka a kula sosai kamar yadda maza Allah ya gaya mana mu dinga rufe kwanuka mu dinga rufewa a dinga kula da kitchen a dinga kula da tsafta musamman unguwanninmu na talakawa mun fi sake da abin da ya shafi harkar lafiya za ka zo ka tarar da an aje kwanuka a abin nan za a yi wanke-wanke ba a yi wanke-wanke ba an basu kuma an zo in aka samu mata kazamai za a yi amfani da kwano kawai sai a sa zani a ɗan karkaɗe shi kuma sai a zuba wani abu a ciki idan ko a yi tatar ko ko wani abu kaga an bar zanin tatar a haka la'alla ya samu kwantar da wani abu wanda yake akwai virus ku in za a ƙara yi kuma sai a sake karkaɗe shi da yawa ana yin haka da Allah a kula da tsafta sosai sosai Allah ya ba mu dama mu samu mu yi magana wata rana akan tsafta da yadda musulunci ya ɗau matakai na na tsaro da kuma hanyoyi na tsafta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rangwanta mana Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli wa